السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن إلى يوم الدين وبعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Allah ta'ala ya haɗa mu yau 23 ga watan al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam 1439 kuma 14 ga watan goma miladiya 2017 a wannan masallaci namu masjidul imami muhammad ibn abdul wahhab rahmatullahi alaihi gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa mako mako ina ganin wannan kabashi ya isa haka kawai kamar yadda tafsirin mu yake gudana muna cin suratul inshiqaq insha Allah ta'ala yau za mu kammala ta in kuma Allah ba mu iko za mu shiga sabuwar sura wacce take gabanta ina jin in ba na manta ba za mu tashi aya ta 23 ko wallahu alamu bal alladhina kafaru yukadzibun aya ta 22 ka karanto daga aya ta 22 bismillah أعوذ بالله من الشيطان الله الرحمن الرحيم باين الله سبحانه وتعالى يبياني عن سجدة يتي واذا قري عليهم القران لا يسجدون ولند suke masu saban Allah kafirai idan an karanta musu alqurani ba su sujjada wanda mun yi bayani akan sujudu tilawa a karatun baya da hukuncin hukuncin fikihu da suke da alaƙa da ita wanda babu buƙatar maimaitawa to daga nan sai Allah ta'ala sai ce balil ladina kafaru yukaddibu su dai kawai bal yadda maganar take alladina kafaru yukaddibu kafirai kawai suna karyatawa da abin da aka faɗa musu na alkur'ani mai girma ba sa yadda da shi karyatawa suke yi karyata alƙur'ani kamar yadda aka sha faɗa mana kala biyu ne akwai taqdibu qawlin akwai taqdibu hali akwai taqdibu qawlin qaryatawa da baki wanda kafirai a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da har yau ana samun waɗanda suke ko su qaryata duka ko su qaryata wani sashi na alqur'ani yu'minuna bi ba'd al-kitabi yakfuruna bi ba'd shi imani da wani sashi wani sashin kuma su kiyarda da shi shi qur'ani ana son ai wajibi ne imani da shi gabaki daya sannan akwai taqdibu hal mutum ya karyata a halin da yake ciki ba ruwan shi da koyon alqur'ani ba ruwan shi da karanta shi ba ruwan shi da aiki da shi ba ruwan shi da ɗauka alkur'ani ya zama masa mai hukunci wanda su ne a ranar gobe kiyama Allah ta'ala zai kai ƙarasu wajen Allah wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjuran manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya Allah ya ubangiji na inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura lallai mutane na su riki wannan alƙur'anin a matsayin abin kaurace mawa al'allama ibn al rahmatullahi alaihi a cikin littafin sa al-fawaid yace hajjul qur'ani ala anwa kaurace ma al nau'i nau'i akwai hajjuhu alla yuta'allam qira'atuhu kaurace masa ta hanyar a ƙi koyan karatunsa littafi ne Allah ta'ala ya saukar da shi dan a rika karantawa a san meye a ciki a hukunci da abin da ke ciki a aiki da abin da ke ciki sai mutum ya ce kwata-kwata ba zai koya karanta shi ba ya ƙi ba ruwansa inda ake karatun alkur'ani ba zai je ba wa Allah annabi sama ya kai ƙara irin waɗannan mutanen wajen Allah sannan na biyu ya ce bi alla yu ta'allama tafsiruhu kaurace ma alqur'ani ta hanyar kin sanin ma'anoninsa bayan ka iya karatun alqur'ani ka iya rera shi to ana buƙatar kuma ka san abin da kake karantawa domin ƙur'ani littafi ne na sako daga Allah littafi ne na sako daga Allah Allah ya kunsa a cikin sa yadda za a bauta masa yadda za a yi rayuwar duniya yadda za a yi rayuwar lahira ya za a yi rayuwar duniya ta kyau yana cikin alkur'ani ya za a yi rayuwar lahira ta yi kyau ina cin alƙur'ani duk wanda bai karanta alkur'ani ba zai san wannan ba sannan malam ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi yake cewa hajruhu bi alla yu'mala bi kaurace masa bayan an iya karanta shi an sadda sirinsa kuma sai a ki aiki da shi duk wanda yana cin hajrul qur'an sannan yace ce hajjuhu bi Allah yutadabbar ƙaurace masa ta ƙin tintintini a cikin ma'anoninsa sannan hajjuhu bi Allah yushtafa bihi ƙaurace masa ta hanyar ƙin ɗaukace zama magani ƙur'ani magani ne وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين qur'ani yace yace muna sauk Allah ta'ala yace muna saukarwa daga alqur'ani ma huwa shifaa'un abinda waraka ne wa rahmatul lil mu'minin sannan kuma tausayi ne rahma ne ga mummunai to sai mutum ya ki koya ya ki to duk wannan nau'i ne na ƙaurace ma alqur'ani Ƙaurace ma alqur'ani kuma karyata shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu shine Allah ta'ala ce balil ladina kafaru yadda dai magana take su waɗannan da ake karanta musu alqur'ani ba sa yin sujada su girmama shi to balil ladina kafaru yukaddibun su dai kafirai yukaddibuna suna ƙaryata alqur'ani ne ba su yadda da alqur'anin ba insha Allah ta'ala ce wallahu wallahu a'lamu bima yu'un wallahu a'lamu bima yu'un wallahu Allah ta'ala a'lamu shi yafi sanin bima yu'un abinda suka kasance suna boyewa a zuciyarsu abinda suka tattara suka kiyaye suka boye a zuciyarsu na ƙaryatawa da musu alqur'ani da kafirci da fasikanci to Allah ta'ala yana sane da abinda suke aikatawa lafazin yu'una fara daya yu'i kenan in mutum da yake magana a kansa yuwi madinsa asalin madinsa shine aw'a eh a can Allah ta'ala ce wa jama'a fa aw'a wa jama'a fa aw'a wa jama'a ya tara dukiya fa aw'a kuma ya boye ta so da ka lafazin aw'a yu'i i'an malamai suka ce shine al-hibs had kiyaye abu to Allah ta'ala yana sane da abin da suke aikata wanda ka san yana sane da abin da kake aikatawa ba za ba zai koyin masa ba abin da kake aikatawa kana jin ba zai saka maka ba ko da mai gida ne kake da shi ya sa ka aiki kuma ya tsaya ya ce a kawo masa kujera kuma ƙwararre ne shi a aikin da ya sa in ma idan shi na da matsala ya sa gilas domin ya ganka da kyau kana tsammanin ba sakamako sai kai masa tsumbure a aikin nan kuma sai ka da ka ce biya ka kana jin zai biya ka ko ka ƙi yin abin da ya sa ka sannan ka ce biya ka kai ka san akwai sakamako uba ya sa ƴaƴanki su wani abu kuma ya tsaya yana kallon su kuma yana sane da abin da suke aikatawa kana jin Allah subhanahu wataala zai kana jin wannan uban zai kyale su to ba uba ba ba mai gida ba Allah subhanahu wataala wanda sami'un basirun ne alimun ne shi sannan muntaqimun ne Allah subhanahu Wata'ala muntaqim ne yana ɗaukar fansa yana da azaba da ya tanadan ma masu saba masa so daga abin da ya fi gabawa shine ya ɗauki alƙur'anin nan a matsayin littafi da zai karanta shi ya koye shi kuma ya aiki da shi sannan da haka ne zai tsira ya kukuta Allah subhanahu wa ta'ala ba zai kama shi ba sai Allah ta'ala ce fa bashiru fa bashirhum bi'adabin ali sai Allah ta'ala ce waɗannan masu ƙaryata alqur'ani waɗanda ba su yadda su aiki da shi ba fa bashirhum bi'adabin ali kai musu bishara da wata azaba wacce take mai radadi sai aka ce fa bashirhum asalin bishara labarin da aka fada maka ya baka dadi shi ne ake ce masa bishara in aka ce basharahu wa basharuhu bi gulamin alim wa basharuhu bi gulamin halim fa bima tubashshirun abashartumuni ala amma sani al in ja nabi ibrahim alayhi salam fa bima qalu basharnaka bil haqq fala takun min alqanitin kaga bi asalin bishara kenan to amma nan ana musu izgili eh ana musu izgili ne Allah subhanahu wataala ya faɗa haka ne domin ya walakantar da su sai aka ce fa bashirhum bi azabin Ka yi musu bishara da wata azaba wacce take mai radadi kamar yadda muka ce asalin bishara ana maka bi ana baka labarin abin da zai maka dadi ne abin da zai baka dadi a ce an haihu matarka ta haihu bishara ce a ce wani ya biya maka maka bishara ce a ce wani ya baka kuɗi bishara ce amma nan sai a wajen azaba sai aka ce fa bashirhum azabin ali kai musu bishara kai musu bishara tunda sun zaɗi su saba ma Allah daɗin azaba Allah suke ji ko suna jin daɗin saban Allah to sai Allah madaukakin sarki sai musu mushakala abinda malaman balaga suke ce mishi mushakala tunda suna jin dadin saban Allah to ce musu azaba Allah ma ta musu dadi tunda suna jin dadin saban Allah in suna saba ma Allah dadi suke ji kafirci dadi munafurci dadi bid'a dadi sauran saban Allah dadi haka ma su suke ji a cikin ransu to sai Allah ta'ala ce fa bashirhum azabin alim muqabalatan li isyanihim kai musu bishara ka ba su labari su ji daɗi azaba za ta zo musu nan gaba kwatankwacin yin wannan Allah ta'ala zai ce ma 'yan wuta kowane ɗan wuta Allah ta'ala zai sa mala'iku su masa magana a cikin wuta sai a ce masa zuk innaka antal azizul karim dan ɗanɗana asalin an ce azzauq asalin zauk shine abinda zaka ɗanɗana ka ji zaki to sai aka ce musu zuk shi kai dan wuta zuk dandana kai ta dandana wuta innaka ai kai an innaka anta al-aziz al-karim ai kai ne al-aziz mabwayi al-karim kuma kai mai daraja ne a cikin wuta eh, kaga duk wannan shi ma nau'i ne na izgilanci ake musu ana walakantar da su ne ana ƙara musu haushi ne a cikin zuciyarsu to shine na Allah ta'ala ya ce fa bashirhum bi'azabin alim kai musu bishara da wata azaba wacce take mai radadi sai kuma Allah ta'ala ya ce bi'azabin alim ba a ce fa bashirhum bil azabil alim ba da wata azaba ta musamman an sa azabar ba a santa ba domin su ji girman ta a zuciyarsu wata azaba ba su san irin ta ba sannan sai aka yi mata sifa sai aka ce alimin wacce take mai raɗaɗi azaba ce Allah subhanahu wataala ya tanadan musu ta musamman kuma tana da raɗaɗi Allah subhanahu wataala ya tsare sai Allah ta'ala ya ce illal ladina amanu illal ladina amanu wa amilus salihati lahum ajrun ghayru mamnun illal ladina amanu sai dai waɗanda suka yi imani da tan sun ƙaryata daga baya sai suka dawo suka yi imani wa amilus salihati kuma suka aikata ayyuka na gari waɗannan lahum ajrun suna da wata suna da wani lada ghayru mamnunin wanda ba zai yanke ba ghayru mamnunin ay ghayru maqtu'in wanda ba za a yanke shi ba Allah ta'ala zai ta ba shi titir ba ƙarshe abadal abidina wa dahara dahirina har abada ba za ta ba zai yanke ba wannan lada, da Allah zai ba su kaga shi ma sai aka ce lahum ajrun ghayru mamnun suna da wani lada na musamman kuma ladan nan wanda ba za a yanke shi ba zai ta tafiya zai ta tafiya zai ta tafiya ba yi da karshe ba yi da ƙarshe har abada yana nan wannan ladan wannan aya aya ce ta bishara cewa duk mutumin da yake saba ma Allah to kofa Allah subhanahu wataala a buɗe take Allah subhanahu wataala daga cikin sunayensa akwai qabilu taubi Allah mai karban tuba ne daga cikin sunayensa akwai at-tawwabu mai yawan karban tuba ne daga cikin sunayensa akwai al-ghafuru mai yawan gafartawa ne daga cikin sunayensa akwai al-ghaffaru mai yawan gafartawa sannan daga cikin sunayensa akwai ar-rahimu mai jin kai ne shi ar-rahmanu mai tausayi ne shi al'afuwu ne shi yana yafiya so daga duk abin da mutum ya aikata daga baya ya dawo ya tuba Allah subhanahu ta'ala zai karɓi tubansa ma damar bai mutu ba to Allah ta'ala zai karɓi tubansa ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a inna huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu la abinda ake bukata kenan Allah ta'ala ce ka ce mabayina waɗanda suka yi banna suka yi zinubi akan kawunansu la taqnatu min rahmatillah kafu ne ba kauna daga rahma Allah domin inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an Allah yana gafarta zunubai duka duk zinuban da mutum ya aikata in ya tuba to Allah ta'ala a shirye ke gafarta masa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi yace lallahu ashaddu farhan bi tawbati abdihi hina yatubu ilayhi min ahadikum kana ala rahilatihi وعليها طعامه وشرابه فانفلتت منه فأيس منها فأتى واستظل تحت شجرة فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بحطامها أو فقام فأخذ بحطامها وقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطع من شدة الفرح أنا سمع يتي تعالى يا فرن ciki da tuban bawa fiye da ɗayan ya kasance akan abin hawansa yana kan wata dabbar sa irin dabbobin da ake hawa da raƙumi ko sa'a ko ko doki ko jaki ko alfadari wannan mutumin yana kan dabban nan tasa ko abin hawansa nan, a kanta kuma akwai abincinsa akwai abin shansa a cikin rayuwar shi dai na kan wannan dabba sannan ga shi fi ardin falati shine ban faɗi ba da larabci yana cin dokar daji ba gida gaba ba gida baya ta tsibin kawai sai wannan abin hawan nasa kawai sai ya sance masa ya gudu kuma ga abincin shi can akai ga abin shan shi sannan a cikin sahara yake dokar daji ba gida gaba ba gida baya ƙarshe kawai zai ji to kawai zai samu wata bishiya kawai ya kashin gida a ƙarƙashinta ya ce kai Allah ma ya aiko masa da mutuwa ya mutu kawai ya huta yana cikin wannan yanayin kawai sai ga dabbar tashi ta dawo a gabansa shi ya zai zama mai farin ciki ya farin ciki za ka iya siffanta farin cikin da zai kasance a ciki to Allah ya bi shi farin ciki wannan bawan saboda tsananin farin ciki da ya kama wannan dabbar tasa sai ya kuskure sai ce ya Allah kai bawa na ne ni ne ubangijinka annabi sallallahu alaihi wasallam yace saboda tsananin farin ciki ya kuskure a aqida yace Allahumma anta abdi wa ana rabbuka ya Allah kai ne bawa na ni ubangijinka ne zai ce Allahumma anta rabbi wa ana abduk sai ya kuskure to Allah ya fi shi farin ciki in ka tuba ka bar saban da kake yi amma ma as'abat tawbata wa ma ashalaha kuma wani abun ban mamaki ne tuba ba abin da ya kai shi sauki ko ba abin da ya kai shi wahala yana da wahala amma kuma yana da sauki in aka lissafa maka abubuwan da ake son ka yi a tuba sai ga suna da sauki to amma matsalar daga gare ka take matsalar daga gare ka take da kai da ranka da shedan shedan ba zai bakka ba ranka ma ba zai bakka ba fama aka lissafa maka me tuba a lissafa maka sharuɗan tuba sai ka ji wasu abubuwa ne masu sauƙi istighfarin ne ba za ka yi da baki ba ka riƙa cewa astaghfirullah astaghfirullah al-iqla'u bil abdan ne ba za ka iya yi bari ba yankin saban da kake yi da kowace gaba kowace gaba take saba ma Allah ka dena mufaraqatu sayyi'il khillal miyagun abokanai da kuke haduwa ku saba ma Allah da su sune ba za ka iya bari ba hajru makamin isyan kin zuwa wajen da za a yi saba shine mai wahala niyyatu tarki al-audi bil janan yin a zuci ka zuci a zuciyar ka ɗaura niyya cewa ba za ka sake koma ma zinubin ba duk waɗannan abubuwa ne umumin sahala abubuwa ne masu sauki amma kuma ma as'abaha fi nafsi sahibiha suna da wahala a wajen mai yin su so daga gashi nan Allah ta'ala ce bi بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يؤون فبشرهم بعذاب أليم gaciya. Yace in قتيا na إلا ba da بعد التقديد كيلا sede wadanda suka yi imani bayan sun karyata daga baya suka yi imani suka watsi da karyatawar da suke wa amilu salihat sannan suka aikata ayyuka na gari imani kawai da baki baya inganta sai kai aiki shi yasa malaman mu suke da ƙa'ida ta aqida hunaka talazumun bainal amali wal iman akwai tilascin haduwa tsakanin imani da aiki ba ka cewa amantu wala ka amalu amma ka ce ne imani amma kuma baka aiki sai ka ce ka shiga musulunci amma baka sallah ba za ka ba kuma sabo ba kaga wannan da damuwa to shine sai Allah ta'ala ce irin waɗanda suka tuba suka yi imani bayan ƙaryatawa da suka yi ada to lahum ajrun ghayru mamnun waɗannan suna da lada wanda yake baya yankewa a cikin wattini wa zaituni wa turi sinin wa hadha albalad alamin laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safili illa alladhina amanu wa amilu salihati aka ce falahum sai aka kawo fawo falahu ajrun ghayru mamnun sai aka zo da fa'un nan kuma babu fa'u to wannan shine karshen wannan sura mai albarka suratul inshiqaq kamar yadda muka gani sura ce take da ayoyi 25 kuma sura ce da ta karantar da mu darussa da suke da bayani a game da tashin alkiyama me zai faru kafin tashin alkiyama daga cikin manya-manyan alamomin tashin alkiyama akwai inshiqaqus shamsi inshiqaqus sama sama ta kekkece sannan ƙasa ita ma ita ma ƙasa ta fitar da abin da ke cikinta na kabari duk burbura kowa ya fito sannan sura ce da ta mana bayani akan Allah ta'ala ya kasa mutane gida biyu akwai masu imani akwai kuma waɗanda suke masu sabo masu imani za a ba su littafin su a hannunsu na dama kuma hisabin su ya zama mai sauki wato a bujimo musu da ayyukansu sai a ce su wuce an yafe musu sannan akwai su kuma wanda za a ba su littafin su da hannun hagun su amma ko ba za a ba su littafin da hannun hagu ba sai an fasa kirjin su hannun hagun ya bullo ta baya sannan sai a mika musu littafin su wa Allah madaukakin sarki ya sa mu a cikin kasan farko ya tsare mu daga cikin kaso na biyu wannan shine karshen wannan suwa Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu abin da muka karanta a ciki za mu tashi suratu al-buruj بسم الله معنا الرحمن الرحيم سورة البروج أجير سورة القرآن إتشي تتمانين دبيان أتشن سورة القرآن بدا دريد شاهد إتشي تتمانين دبيان سنن آيوين تأشرين da ما لمن دسكي بنتكي suke bincike السورة alaƙar surar da ta suka ce alaƙa Suwatul buruj da Suwatul inshiqaq ita ce Suwatul inshiqaq ta mana bayani akan yadda Allah subhanahu wata'ala ya kasa mutane gida biyu akwai masu imani akwai kuma wanda ba su da imani sannan an faɗi sakamakon sun an je lahira waɗannan za a ba su littafin su da hannun dama su tafi aljanna a musu hisabi mai sauki waɗannan kuma za a musu ba su hannun hisabu za a ba su A sakamakon littafin su da hannun hagu kuma a bullo da shi ta kirji a faso ta baya shine wa amma man uce kitabahu huwara a zahari to bai alakar wannan surar da zamu shiga suratul buruj da ita suratul inshiqaq ita suratul buruj za ta yi mana bayani akan tun a duniya gaba tabbatacciya ce tsakanin waɗannan fariƙa ne ɗin waɗannan jama'a guda biyu kullum alfariƙul kafir ɓangaren kafirai so suke su cutar da masu imani abin da yake ba kafirai daɗi shine su ga mummune suna shan wahala su ga mummune sun kaskanta su kashe musulmai to suwatul buruj abinda za ta yi mana bayani akai ce to malamai suka ce alaƙa su kenan abinda suke ci mishi munasabatu suwar ko almunasabatu bainas suwar alaƙar da ke tsakanin wata sura da wata sura da wannan surar da wannan surar me alaƙar su to abinda suka ce kenan babban darasin da suratul buruj take karantarwa kamar yadda muka ji shine tana karantar da mu adawa da ke tsakanin kafirai da masu imani adawa da ke tsakanin masu kafirai da masu imani wata sun iya bayyana ta wata kuma basu iya bayyana ta ba Allah ta'ala ya ba mu labari a cikin Ali Imran yace qad badatil baghdha'u min afwahihim amma ma tukhfi suduruhum akbar qad badatil baghdha'u min afwahihim gaba da ke tsakanin kafirai da musulmai to gaban nan ta bayyana a bakunan kafirai kafirai ba su iya ɓoye gabarsu sai sun bayyana wani abu a bakinsu amma wa ma tukfi suduruhum akbaru abinda kirazansu ke ɓoyewa ba su bayyana ba to ya fi girma da za ka ga gabar da kafiri yake maka a fili wannan dan kwallon da kake sa rigar shi wannan dan kwallon da kake koyan askinsa wannan dan kwallon da kake sa wandan shi a rubuta sunan shi wallahi tallahi da za ka ga gabar da yake maka a zuciyarsa sai ka raina kuranka su su ne wannan to suratul buruj abinda za ta karantar da muke. babu wata falalata a cikin hadisi ingantacce da ya tabbata da ta tabbata a game da suratul buruj sabanin suratul shiqaq da muka kawo a baya hadisai wasu hadisai da ake kawo na falalla suratu al-buruj ba su tabbata ba suna ɗaya daga cin abin da ismat nuhun al-jami ya ruwaito ya kirkiro da kansa ya tattaro falalolin kowace sura tun daga suratul fatiha har suratul nas kowace sura akwai falalarta wasu malaman tafsiri sun rika rubutawa a cikin tafsiransu al-imam suyuti rahmatullahi alaihi yace duk malamin tafsirin da ya kawo irin waɗannan hadisai na ƙarya na falalolin surori a cikin littafin sa na tafsiri to qadar littafin ya zama kazanta haka lallama ya ce Allah ya gafarta masa Allah subhanahu Ta'ala ya buɗe wannan surar bayan bismillahir rahmanir rahim da rantsuwa yace was sama'i zatil buhuji wasama'i Allah yayi rantsuwa ya rantsi wannan wawun din wawul qasam wawun ce ta rantsuwa kaman yadda kake cewa wallahi hmm makamantan in waɗannan sun gudana mana a baya shine Allah ta'ala ce wasama'i Allah yana rantsuwa da sama zatil buhuji ma'abuciya burujai wasama'i Allah yana rantsuwa da kansa ya rantsi da as-sama'i sama an sha ba mu ka'ida cewa lillahi an yuqsima bima sha Allah yana da ikon ya rantse da duk abin da ya ga dama wa laysa lana an nuqsima illa billah amma mu ba za mu rantse da komai ba bai halasta musulmi ya rantse da wani abu ba sai da Allah hadisi muttafaqun alaihi hadisin sayyidina Umar radiyallahu anhu yace annabi sama ya ce inna allaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum Allah ya haramta muku ya hana ku rantse da ubanninku mutum ba zai zo ci ya rantse da baban shi ba shi yasa baya halatta a rantse da wani abu ba Allah ba ba a rantsuwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a rantsuwa da Annabi Isa ba a rantsuwa da mala'iku ba a rantsuwa da duk wasu abubuwa da Allah ta'ala kawai ake rantsewa rantsuwa ba da Allah ba shirka ne karama shirka ce karama mutum ya zo ya rantse da wani abu ba Allah ba shirka ce karama sai ya tuban ma Allah tuba wace tuba wanda yake mai girma to amma Allah shi yana rantsuwa da abin da ya ga dama so da ka anan gashi ya rantse da sama yace was sama'i ina rantsuwa da sama zatil buruji ma abuciyar burujai burujai jam'i ne na burj al buruj jam'i ne na burjun ana jam'in burjun da buruj kuma ana jam'insa da abraj a larabci kamar yadda a usbin sa'idat al-iyadi a cikin kudubar sa yake cewa wa sama'un zatu abraj dogo kudubar sa da yake cewa ya ayyuhan nasu isma'u man man asha mat wa man tafat, wa kullu ma huwa atin at inna fi sama'i la khabaran wa inna fil ardi la ibaran ayatun muhkamatun wa matarun wa nabatun wa nujumun tazhar wa biharun tazhar sai ce wa lailun daj wa sama'un zatu abraj abraj jam'i ne na burj kaman yadda buruj jam'i ne nashi malamai sun tattauna me ake nufi da buruj kalmar buruj ta zo a cikin alqur'ani a wuri hudu ta zo a cikin suratu an-nisa sannan bayan a cikin suratul nisa ta zo a cikin suratu al-furqan kafin al furqan ta zo a cikin suratul hijr sannan sai a nan wurin ta cikin suratul nisa'i walau kuntum fi buhujin mushayyada aina ba ta kunu yudrikkumul maut duk inda kuke sai mutuwa ta riske ku walau kuntum fi burujin mushayyadatin ko da kun kasance a cikin burjai waɗanda suke an jijjina su gininsa an ɗaukaka ginin sa wannan buruj din ta cikin suratul nisa mafi yawancin malaman tafsirai malaman tafsiri sun fassara da walau kuntum fi burujin mushayyada sai suka ce walau kuntum fi husunin aw qusurin mushayyada ko da kun kasance a cikin wasu irin gina manya-manyan benaye waɗanda aka ɗaukaka ginansu. ga sunan muna ganin alburujul mushayyada kai tsaye ma kiransa ake yi da buruji yanzu akwai gini da aka yi a ƙasar a ƙasar Dubai ƙasar United Arab Emirates suna da burjul alam suna da burju Dubai wanda a saman teku suka yi shi gini ne ya kai hawa ɗari da wani abu bene kuma a saman teku aka gina shi otal ne irin wanda 'yan najeriya in suka saci kuɗi sai mutum ya tafi can ya je sati biyu kowace rana kila sai an caje shi dala kaza barkata sai ya tafi can ya je sati biyu wani ma ya wata an bar labari an ce wani ma har shekara yana zuwa ya kama ya kama bangare ɗaya kawai da kudin al'umma shine suke ce masa burjul alam akwai burju dubai Ba na ki can baya ko watannin baya wani ya kama da wuta a cikin su to ga buhuj wannan sunan suka ɗauka. to shine Allah ta'ala ce aina ma ta ku duk inda kuke yudrikumul maut wallahi sai mutuwa ta riske ku walau kuntum fi buhujin mushayyadatin ko da kun kasance a cikin gine-gine ko katangoji ko badaloli waɗanda aka ɗaukaka gininsu mutum zai iya guduwa to kaga buruji na farko kenan sannan sai a cikin suratul hijr Allah madaukakin sarki yace wa laqad ja'alna fis sama'i buhujan wa zayyanaha halin naziri Allah ta'ala yace wa laqad ja'alna fis sama'i buhujan haqiqa mun sanya ma sama burujai mafi yawancin malaman tafsiri sun ce waccan ayat ta suratul hijri walaqad ja'alna fis sama'i burujan ita ce wannan was sama'i zatil buruj ma'anar su to sai wuri na uku da lafazin buruj ya zo a cikin alqur'ani a cikin suratul furqan tabarakal ladhi ja'ala fis sama'i buhujan ko وجعل فيها wa وقمرا Munira? albarka ta tabbata ga Allah wanda ya sanya masammai burujai sannan a saman ya sanya waja'ala fiha sirajan sannan Allah madaukakin sarki ya sanya fitila fitilan nan malaman tafsir suka ce ash-shamsu wato rana kenan wa qamaran muniran sannan da wata wanda yake haskakawa wannan waje na uku kenan to sai waje na ƙarshe shine wannan na hudu was sama'i zatil buruj Allah yana rantsuwa da sama ma'abuciyar burujai to shine malaman tafsiri suka ce me ake nufi da buruj din nan wasu suka ce al-husun ake nufi ana nufin katangogi al-husun jam'u hisne katanga ko ka ce ganuwa in ka kalli ganuwa wanda suke da shekaru suka san yadda ganuwar zazzau take da kafin duk mutane su cinye ta su kwashe ƙasar an san yadda take to irin waɗannan suka ce shi ake nufi wasu kuma suka ce kusur ake nufi ana nufin benaye sama tana da wasu benaye da Allah madaukakin sarki ya mata wasu kuma malaman tafsirin suka ce a'a da Allah ta'ala ce wa sama'i zatil buruj buruj na nufin al hasad والسماء ذات البغوت أي والسماء ذات الخلق الحسن Allah yana rantsuwa da sama ma'abuciyar kyakkyawar halitta in ka zo ka kalli sama za ta burge ta wasu kuma malaman tafsirin suka ce a'a abinda ake nufi da buruj sune manazilu shamsi wal qamari wan nujum waɗannan masaukan da malaman ilimin taurari suke bincike a kansu guda goma sha biyu ne su ne manazil su ne buruj ɗin wasama'i zatil buruj ai wasama'i zatil manazil Allah yana rantsuwa da sama ma'abuciyar masaukai wata da rana da taurari to kowanne akwai masaukin da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأردون القديم to waɗannan manazil ɗin su goma sha biyu ne irin su as-sumbula al-aqrab irin su da makamantansu wanda malaman ilimin taurari suke bincike a kansu sai suka ce waɗannan manazil ɗin taurari guda goma sha biyu to wata wata yana sauka a kowace manzila a kwana biyu da ɗaya cikin ukun yini ko ɗaya cikin ukun kwana awa ashirin da hudu a kasa ta gida hudu gida uku nawa kenan nawa za a sama ashirin da hudu a kasa gida uku takwas takwas takwas takwas to suka ce waɗannan wata duk kwana biyu da awa takwas yake barin manzila ya tashi daga wani masaukin ya koma wani masaukin shine zai baka kwanaki 28 kuma dama su ne manazilul qamar guda 28 shi yasa malaman falaki suka ce wata ana haihuwarsa ne a ranar 28 wannan fa'ida an sha magana kanta mun sha magana kanta wata ana haihuwarsa ne a ranar 28 to amma haihuwarsa daban gani kuma daban kenan sai a haife shi idan an haife shi sai Allah ya ta ai sa'a sai ya bayyana ranar 29 da yamma kenan sai a ganshi sai kuma ya kasance ba ai sa'a ba sai ga jumari ya rufe shi sai bayan kwana biyu sannan ya cika 30 sai a ce ɗaya ga wata da ya tashi fitowa jaririn da baka zo barka ba sai da ya kwana biyu daidai yake da jaririn da aka haife shi a ranar kaga da mamaki ka ganshi ya zama katoto ya fara iya tsotsan nono to shine wannan wasu malamai suka ce su ne waɗannan manazil din ita kuma rana ita kuma rana waɗannan manazil ɗin guda goma sha biyu to ita kuma duk wata take tashi daga waje so daga ita tana da manazil sha biyu ne ba ta tashi daga waɗannan duk abin nan duk wata take sauka kaga a shekara ɗaya take duk kowace kowane wata a cikin shekara tana canza manzila a wannan watan ta tashi daga manzila ta saratan ta koma manzila ta aqrab wani watan ta tashi daga aqrab ta koma manzila ta aljawza'u da sauran waɗannan sunayen guda goma sha biyu da ake da su ba sai an lissafa su ba mafi yawancin malaman tafsiri sun rinjayar da wannan tafsirin cewa buruj ana nufin waɗannan masaukan ne wasama'i zatil buruj Allah yana rantsuwa da sama ma'abuciyar masaukai inda watanta da ranarta suke sauka a cikin su ne buruj din mun gane yayi suka ce waɗannan ne buruj din to Allah ta'ala ya rantsa da sama sama nan tana da girma Allah madaukakin sarki ya rantsa da ita saboda girmanta Allah faɗa mana girman sama ya yace la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas tabbas halittar sama da ta ƙasa tafi girma fiye da halittar mutane ka kalle ka dan tsuhud ka kalle mai an tsuhud da mu ka kalle girman sama gabaki ɗaya wannan abin da suke ce ma alkuratul ardiyya wannan kwallar da muke rayuwa a cikin ta kwallar duniya wannan kwallar duniya da muke rayuwa a cikin ta to bata kai tauraro ɗaya girma ba daga cikin tauraron da muke hango su a sama can can can amma duk iyatakun da muke a ciki muke to kaga babu mamaki idan Allah ta'ala ya rantse da ni, idan Allah ya rantse da sama kuma ya rantse da waɗannan masauka sannan waɗannan masaukan na wata da taurari da da rana a cikin su ne mu suke caccanzawa mu na ibada yas'alunaka 'anil ahillati qul hiya mawaqitu lin-nasi wal-hajj suna tambayar ka game da jinjirayen wata ya take caccanzawa Allah ya ce ka ba su labari mun halicci jinjirayen wata ne domin su zama musu lokuta su zama sun san lokuta in za ta aurar da 'ya'yansu sai su ce an sa ta ba'an wata saba'an watan watan bawan sallah ko watan sallah ko watan azumi ko watan maulidi ko watan kaza ko da sunayensu da Hausa sannan wal hajj sannan da waɗannan wannan jinjirayen watan da suke caccanzawa a fita wannan watan a shiga wancan watan a fita wancan watan a shiga har watanni sha biyu su kuma me wal hajj musan hajji a lokacin ake aikin hajji to kaga waɗannan su ne so da yana da tasiri wannan rantsuwar da Allah subhanahu wata'ala ya mana to sai Allah ta'ala sai ce wal yawmil maw'ud wal yawmil maw'ud Allah yace kuma ina rantsuwa da al yawmi wannan rana al maw'udi wacce akai alƙawarin zata su zalikal yawmul ladhi tu'aduna wannan ita ce ranar da ake muku alƙawari al yawmul maw'ud malaman tafsiri bittifaqihim sun tafi akan cewa al-yawmul maw'ud huwa yawmul qiyamati ranar tashin al-qiyama ake ranar da Allah yi alkawari za a yi ita ce yawmu al-yawmul maw'ud sannan manzo Allah sama ya fassara da kansa a cikin hadisi hasan da al-Imam Tirmidhi rahmatullahi alayhi ya fitar da shi a cikin sunan dinsa a cikin kitabut tafsir sannan malamai da yawa sun hassana hadisi cewa hadisi ne hasan annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-yawmul maw'udu yawmul qiyamati ranar da Allah ta'ala yi alƙawarin za ta zo ita ce ranar tashin alƙiyama ranar gobe kiyama ita ce al-yawmul Sau da kusan malaman tafsiri ba su sabani akan al-yawmul maw'ud ba ranar da aka yi alƙawarin za ta zo akwai mai shakka game da ita ma ka yi shakka ka je ka ci gaba da shakkarka in ba za ka tuba ba za ta zo to shine sai ce wa shahidi wa shahidin sannan Allah yana rantsuwa da mai shaida wa mashhudin da wanda ake shaidawa to wannan wa shahidin wa mashhud wa shahidin wa mashhud malaman tafsiri al-Imam Al-Jawzi a cikin tafsirin sa yace fiha arba'atun wa ishruna qawlan maganganu 24 malaman tafsiri suka kuma duka sai da lissafo su maganganu 24 aka yi me ake nufi da shahid me ake nufi da mashhud shahid dai me shaida mashhud wanda aka shaida me ake nufi asali idan an ce shahida asalin shahada na kasancewa da idani sannan shahada kuma na na daukar ka kasance tana daukar ma'anar hudur kaman yadda Allah ta'ala ce faman shahida minkum ash-shahra falyasum faman shahida minkum ash-shahra faman hadara minkum ash-shahra duk wanda ya kasance watan ya same shi lafiya ke dau to yi azumi sannan shahida na daukar ma'anar kaga abu da idanka shahida ka gani da idanka ka kenan sannan shahida na ɗaukar ma'ana alima sani kamar yadda abdullahi ibn rawaha radiyallahu anhu sahabin manzon sallama yake cewa shahidtu bi anna wa'dallahi haqqun wa anna an-nar mathwal kafirina وأن الماء وأن العرش فوق الماء طافا وفوق العرش رب العالمين tahmiluhu mala'ikatun shidadun mala'ikatul ilahi musawwalina kaga ya ce shahidtu ai alimtu wa tayaqqantu na tabbatar to wannan shahidan malamai suka yi ta kawo wasu suka ce shahid ɗinnan ana nufin yawmul juma'a ce ranar juma'a ita ce shahid din mashhud kuma yawmu arafa ranar arafa ranar tara ga watan arafa ranar tara ga watan zulhijja afwan wato ranar arafa kenan wannan kaulin farko kenan zamu ji hujjarsa daga cikin aqwal din da aka yi wasu suka ce shahid ana nufin Allah Allah shi da kanshi ya rantse da kansa shine mai shaida mashhud kuma suka ce yawmul qiyamati ranar gobe kiyama ita ce mashhud ranar da aka shaida da a shaida ta wasu suka ce shahid ana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam mashhur kuma ummatuhu waɗanda aka masheda suka kafa hujja da Allah madaukakin sarki ya ce fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bishahidin waje ina ji'na bika ala ha'ula'i sai suka ce annabi sama shine shahid zai mana sheda mu kuma mu ne mashhud mu ne waɗanda aka masheda ƙauli na gaba wasu ka ce shahid ana nufin ummatu muhammadin mu al'umma a nisan mu ne masu shaida su kuma al'ummamun lati kanat qablana al'ummatan da suke kafin mu su kuma su ne mashhud domin mu ne zamu musu wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nas suka ce haka wasu suka ce shahid almala'ika mala'iku ake nufi mala'iku ake nufi mashhud mu bayi su kafa hujja da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace annabi sama yace kullum mala'iku suna zuwa su zo su halarci ayyukan ku mala'ikatun bil-layl wa mala'ikatun bin-nahar akwai mala'ikun da suke zuwa su aiki tare da ku su shaida me kuke yi su je su ba Allah labari wa huwa a'lamu bihim Allah kuma ya fi su sani wa huwa a'lamu bihim suka ce haka to da sauran maganganu da malamai suka yi to amma maganar farko da muka kawo cewa yawmul jumu'a ita ce shahid sannan yawmu arafa ita kuma ita ce mashhud an samu wannan a cikin wannan hadisi da muka kawo hadisin al-Imam Tirmidhi riwayar Sayyidina Abu Huraira radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yace yace al-yawmul maw'ud yawmul qiyamah wash-shahid yawmul jumu'ah wal mashhud yawm 'arafah ranar da aka yi alkawari cewa za ta zo ita ce ranar gobe kiyama sannan ranar ita kuma mai shaida ita ce mai ita ce ranar juma'a ita kuma mashhud ranar arafa ce annabi sama ya ce babu wata ranar da tafi ranar juma'a albarka a cikin ranakun mako duka a hadithi sahihi manzon su ne ce fihi khuliqa adamu a ranar juma'a ka halicci annabi adam alaihi salam wa fihi udkhila aljannata sannan a ranar juma'a ka shigar da babanmu annabi adam aljanna wa fihi ukhrija minha sannan a ranar juma'a aka fitar da annabi adam alaihi salam bayan shedan ya ziga shi ya ci itaciya shi da matarsa Hauwa. sannan manzo sai ya ce wala taqumu as-sa'atu illa fihi sannan kiyama ba za ta tashi ba sai ranar juma'a to sai malamai da yawa suka tafi akan cewa shahid din nan ana nufin ranar juma'a ce kamar yadda manzo sama ya fassara mashhud kuma ranar arafat me yasa ranar arafat ta zama mashhud saboda rana ce da ake tattara ake taruwa musulmai ba su da wani taro da suke taruwa ga gane ne a shekara gabaci daya kamar ranar arafat babu kaga mashhudun ne mashhudun ne rana ce wacce take ta shi da kowa ke sanya shida ta shi yasa idan ta haɗu ga arafat ga juma'a sai ya zama nurun ala nuri haske a bisa haske wasu masu bibiyar 'yan bin diddiki sai gansu hash bi suke suna maki sai su fitar da na shekaru kaza ce ranar kaza za a yi arafat za ta faɗo ranar juma'a sai ga har suna bibiyar wannan su maki, bayan sun yi maki kuma su ji a ransu cewa sai sun je sun yi aikin hajji a wannan shekarar da su za a je a yi to kaga mashhudun ne ashe ranar arafat ta cancanta a kira ta da mashhud al-imam ibn jarir al-tabari bayan ya kawo wasu maganganu da waɗannan maganganun sai ya ce dukkan wani abu da zai iya shaida ga wani ya cancanta ka kira shi da shahid sannan duk abin da ake shaidawa ki kuma ka kira shi mashhud yace saboda haka duk waɗannan tafsiran da aka yi za su iya ɗauka so da kajin za su iya ɗauka so da ka babu na bari a ciki mala'iku suna mana shaida ko ba su so da ka sun zama shahid in Allah ya rantse da mala'iku abin ban mamaki ne ya rantse da su a wasu wurare ma da yawa wasafati safra wan nazi'ati garqa wan nashitati nashitati mala'iku ake rantsuwa da su ko to kaga mala'iku sannan mu kanmu in mun zama shahid a matsayin ga al'ummatan da suka gabace mu ai kaje Qur'ani ya faɗe mu cewa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan shi yasa muka zaɓe kuka zama al'umma wacce take matsakaiciya ne adalci litakunu shuhada 'ala an-nas domin ku yi ma mutane shaida mun gane so da ka al-imam al-jarir ya hada mana yace duk za su iya ɗauka. in ka zo fassara shahid duk wani abu da yi ma wani shaida ya shaida ya ganshi to ya zama shahid mashhud da abin da ka gani ya zama mashhud kuma Allah ya rantse da su Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana fahimta ayar da zamu shiga gaba ita ce kashin bayan abinda suratul buruj take bayani kai domin za a kawo mana kissar wasu miyagun mutane ne kafirai da suka kafirce ma Allah kuma suka rika cutar da mutanen da suka yi imani da Allah na zamanin su basu basu sun zauna lafiya ba burin su kafirta su shiga wuta tare da su to za mu ji hadisi mai tsawo da al Muslim rahmatullahi alaihi ya ruwaito wanda ya bayanin suwa ake nufi da ashabul ukhdud insha Allah ta'ala sai a darasi na gaba Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu Allah ya da rai da lafiya sallallahu alaihi wa sallam baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi